kul huwa Allahu ahad Ya kai wannan manzo, ka ce, Shi ne Allah, wanda ya kaɗaita da bauta, babu abin bauta mawa da gaskiya wanda ba shi ba.